Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Asabar biyar ga watan Yuni. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Sarfilu da kanin labarai. gwamnatin najeriya ta ce ta dakatar da kamfanin sada zumunta na twitter bayan da dandalin ya goge rubutun shugaba muhammadu buhari ya kuma kira shi da cin zarafi wasu mahara ɗauke da makamai sun kashe fararen hula kusan 100 a wani hari da suka kai cikin dare a ƙauye da ke arewacin burkina faso Ƙungiyar kasashe masu arziki a duniya ta cimma wata yarjejeniya a yau asabar don rufe wasu hanyoyin kaucewa biyan haraji da wasu manyan kamfanonin duniya ke amfani da ita kanin labaran kenan to ko me yasa aka yi taron haɗin gwiwa na majalisar koli ta addinin musulunci da jama'atu na nasirar islam Najeriya ta fuskanci shiga cikin wani ramin da in ta shiga ba za ta iya fitowa ba ganin haka yasa aka taru aka zauna aka nemi ina ne mafita yake a jamhuriyar Nijar kuma wani taron aka yi na horar da 'yan jarida kan irin rawar da za su iya takawa wajen yaƙi da almundahana a ƙasar. Paske duk ƙasar da kaga bata yaki cin hanci ba to babu yadda za a yi wannan ƙasar ta ci gaba. Za kuma a ji ƙarin bayani kan taron nan da Majalisar Koli kan ayyukan 'yan sanda ta yi ƙarƙashin shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya. kamar kowace ranar asabar yau ma baba yakubu makeri na tafi da shirin nan nasa na dawo lafiya kamar kullum za a ji wasu daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu turu, amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya Assalamu alaikum ga labaran duniya. Gwamnatin Najeriya ta ce ta dakatar da kamfanin sada zumunta na Twitter bayan da dandalin ya goge rubutun da shugaba Muhammadu Buhari ya yi kuma ya kira shi da cin zarafi. Ba a bayyana nan da nan lokacin da dakatarwa za ta fara aiki ba, yayin da masu amfani za su iya shiga Twitter da yammacin jiya Juma'a. Kuma da yawa sun ce za su yi amfani da VPN ne kawai don kula da damar shiga dandalin. wasu kuma sun yi wa gwamnati ba'a saboda kafa sakon dakatarwar da ta yi a shafin twitter sakon da aka cire ya yi wa masu barazanar ballewa ko masu rajin kafa kasar bayafra cewa gwamnati za ta bi su cikin yaren da suke fahimta wasu mahara ɗauke da makamai sun kashe fararen hula kusan ɗari a wani hari da suka kai cikin dare a wani ƙauye da ke arewacin burkina faso in ji gwamnati a yau asabar. maharan sun kai hari na cikin dare a jiya juma'a inda suka kashe mazauna ƙauyen solhan a lardin yagha da ke iyaka da nijar sun kuma kone gidaje da kasuwa in ji gwamnati a cikin sanarwar gwamnati ta bayyana maharan a matsayin 'yan ta'adda amma babu wata kungiya da ta ɗauki alhakin harin hare-hare da masu ikirarin jihari da ke alaka da kungiyar al'aida da daular Islam a yankin sahel na afirka ta yamma ya tashi matuƙa tun daga farkon shekarar nan musamman a burkina faso da mali da nijar inda fararen hula ke shan wahala wata kungiyar kasashe masu arziki a duniya ta cin motar jijeniya a yau asabar don rufe wasu hanyoyin kaucewa biyan haraji da wasu manyan kamfanonin duniya ke amfani da ita kungiyar ta kasashe bakwai ta ce za ta goyi bayan mafi karancin harajin kamfanoni na duniya da akalla kashi goma sha biyar cikin ɗari tare da sanya matakai don tabbatar da an biya haraji a cikin kasashen da 'yan kasuwan ke ciki. Yarjejeniyar wacce za ta iya zama tushe a duniya a watan gobe na nufin kawo ƙarshen tseren shekara da shekaru wanda kasashe suka yi ta takara don jawo hankalin manyan kamfanoni tare da rage musu kuɗaɗen haraji. An jima kaɗan, Sarfilo zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku mu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda yayin da ƙasar ta shiga wani hali, aka yi wani taron haɗin gwiwa jiya na Majalisar Koli ta addinin Musulunci da ƙungiyar Jama'atu Nasirar Islam, Shamsi Hamza Ibrahim ki Makasudin wannan taro dai shine yin duba da daukan matakai ga tarin matsalolin da suka mamaye Najeriya a matsayinta na ƙasa ɗaya al'umma ɗaya musamman ta fannin shugabanci da tsarin ƙasar da ke zama barazana ga sha'anin tsaro da zamantakewar al'umma wanda a cewar Malam Nafiu Baba Ahmad sakatare janar na Majalisar Kula da Harkokin Shari'a Najeriya kowa na ji a jikinsa. Da mai hali da mai mulki da talaka duk suna suna fuskantar matsala da kuncin rayuwa da talauci da fargaban ka tashi baka san yadda yadda yamma za ta maka ba ko gobe Allah ke dare kowa na ciki kowa na ji a jikinsa kowa na nan da rabuwarsa wannan ba abinda za a tambayi wani bane kowa na ji a jikin A halin da ake ciki dai matsalar tsaro na ƙara ta'azzara a Najeriya kuma babban tashin hankalin da al'ummar ƙasar ke fuskanta shine kashe rai da bai ji ba bai kuma gani ba. Cewar Dr. Khalid Aliyu sakatare ƙungiyar jama'atar nasarar Islam a Najeriya ƙarƙashin mai alfarma sarkin musulmi ya ce babu addini da ya yarda da hakan kuma har yanzu akwai sauran aiki a gaban gwamnatin Najeriya. Abin takaici ne kuma hakan ya yi ne don har yanzu gwamnati ba a samu wata ko wani mataki da ɗauka na daƙile wannan al'amari ba domin kafin abin ya kai haka inda gwamnati ta yi abin da ya cancanta ya kamata babu wani shiƙi ko wani fitsararre da so so ya kai wayannan abubuwa to na ka ahir kai da gwamnati ta yi aikin da yake kanta na wajibi wanda a tsarin mulkin kowace ƙasa haka nan najeriya kare tsaron ran ɗan ƙasa da mutuncinsa da dukiyarsa dole sai gwamnati ta tashi da Malam Abdullahi Bayaro jami'i ne a Majalisar Koli ta harkokin shari'a a Najeriya ya yi ƙari da cewa. Wargajewan haɗin kan al'umma, wargajewan haɗin kan ƙabilu, wargajewan haɗin kan addinai masu addinai da sauran matsaloli waɗanda suke fuskantar ƙasashen da suka ci gaba a baya a yau suka ɗaiɗaice, suka ɓalailaice, suka watse kowa ya kama gaban shi. Wannan hali ne muka ga cewa Najeriya ta fuskanci shiga cikin wani ramin da in ta shiga ba za ta iya fitowa ba. Ganin ke yasa aka taru aka zauna aka nemi ina ne mafita yake aka ga cewa to a kirawo taro na ƙasa wanda zai haɗa shugabanni da talakawa malamai da sarakuna da kuma sauran al'ummu domin a nemo mafita hanya wanda take guda ɗaya ɗaya ɗaya haɗin kai ya wanzu tattalin arzikin ƙasa ya bunƙasa sannan a kora baƙin ƙabilanci da jahilci na ganin cewa wannan yana ganin wannan ba shi ya cancanta ya zama ɗan najeriya ba wannan yana ganin wancan ba shi ne ya cancanta a ce yake riƙe da arziki ba da sauran matsaloli waɗanda ake tunanin taron zai kawo ƙarshen su in allah Allah ya yarda. Fatan mafi yawan al'ummar Najeriya dai shine samun dawwammamiyar zaman lafiya da fahimtar juna a tsakanin al'ummar kasar. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Shamsiyya. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da facebook da twitter da instagram gasar filu da ci gaban labaran duniya. kafin watsa labarai na ƙasar china sun ba da rahoton cewa masana kimiyya suna ƙirƙirar wata allurar rigakafin covid-19 da ake iya shaka hukumar da ke kula da abinci da magunguna ta ƙasar china ta amince da allurar don fara da gwaje-gwajen asibiti tare da izinin amfanin allurar na gaggawa har ila yau a ƙasar china an amince da allurar rigakafin sinovac biotech ta covid-19 don amfanin gaggawa ga matasa tsakanin shekaru uku zuwa goma sha bakwai shugaban kamfanin yin weldon ya faɗa a gidan talabijin na ƙasar jiya juma'a an keɓance shirin rigakafin china na yanzu ga waɗanda shekarunsu suka wuce goma sha takwas da haihuwa a yayin da ƙasar afghanistan ke ƙoƙarin fatattakar ƙaruwar cutar covid-19 ta samu labari cewa allurar rigakafin miliyan uku da take tsammani daga hukumar lafiya ta duniya a watan afrilu ba za su iso ba har sai watan agusta a cewar kamfanin dillancin labarai na associated press kamfanin facebook ya faɗa jiya juma'a cewa zai dakatar da shafin donald trump na akalla shekaru biyu don ci gaba da harmatawa tsohon shugaban na amurka wanda aka sanya bayan tabbatar da cewa ya tunzura mummunan borar ranar shida ga watan janairu a ginin majalisun amurka a ƙarshen wannan lokaci za mu nemi masana don tantance ko haɗarin da ke tattare da lafiyar jama'a ya ragu mataimakin shugaban facebook nick clegg ya rubuta a shafinsa na yanar gizo a jiya juma'a kwamitin sanya ido na katafaren kamfanin sada zumunta mai zaman kansa ya goyi bayan dakatarwar da aka sa kan trump wanda aka sanya bayan fitinar saboda kamfanin ya ce ayyukan nasa suna tunzura tashin hankali a gaida sarfilu da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Wannan karan ma Najeriya muka nufa, inda yayin da kasar ke fama da matsalolin tsaro iri-iri. Majalisar koli kan ayyukan 'yan sanda ta gudanar da taro ƙarƙashin shugaba Muhammadu Buhari jiya. To, don jin ƙarin bayani kan abin da aka cimma a taron, wakilin sashen Hausa Umar Faruk Musa ya tuntuɓi ministan ayyukan 'yan sanda Muhammad Mai Gari Dingyadi. wanda ya fara da batun tabbatar da naɗin sabon sufeto janar na 'yan sandan najeriya usman alkali ba. majalisa ta tabbatar da naɗin nashi kamar yadda tsarin mulki sashe na 215 na tsarin mulki na ƙasa ya tanada saboda haka babban abu dai shine aka yi kuma shugaban ƙasa ya mata shi murna ya saka irin wannan naɗi da aka yi masa kuma ya neme shi da ya ƙoƙari ya tabbatar da ya yi ayyukan da aka zame shi kamar yadda doka ta tanada kuma ya ba mara dakunya ya tabbatar da cewa abubuwan nan da suke haddaba kasar nan na matsalolin tsaro an dauki matakai na kwakwara kuma an da abubuwan da ya kamata domin a yaki da waɗannan matsalolin da suke haddaba kasar nan tamu. to amma kowa ya sani cewa matsalar sha'anin aikin 'yan sanda game da gabatar da tsaro ya hada da matsalolin rashin isassun kuɗi rashin isassun kayan aiki rashin isassun jami'an da ke ayyukan kuma gashi kusan kowane bangare na najeriya yana ɗanɗana sa game da matsalar tsaro akwai wani abu da wannan majalisar koli ta yi dangane da wannan lalurar kuwa ai majalisar ta yi la'akari da wannan matsalolin da ake magana na rashin kayan aikin da karancin ma'aikatan da rashin karancin na'urori na zamani da za su taimaka wajen yaƙi da waɗannan matsalolin kuma an yi matsayi cewa insha Allah za a ɗauki duka matakan da ya kamata a gabatar da bukatun ba ma 'yan sanda kaɗai ba har da sauran hukumomin tsaro domin a tabbatar da an samu makamai da sauran kayan aiki na wanda za a yi kokari a yaƙi da waɗannan ta'addanci da suke auku a ƙasar nan. Akwai yiwuwar cewa za a bar 'yan sanda su yi ayyukan nan na tsaron al'amuran da suka shafi cikin gida ba sai an ci gaba da kawo sojoji a cikin al'amuran tsaro ba? Ai abin da ya kawo 'yan sojoji ciki saboda matsalolin suke faru a wajen gabacin kasar nan mai borno in particular musamman kasan kafin mu shigo wannan matsalar ta yi kamari kwarai da gaske har 'yan ta'adda kusan sun karbe ana hukumi da dama a borno so abin ya zama kusan kamar yaki ne ake son a ci kasar nan shi yasa sojoji suka shigo kuma da sojoji suka shigo alhamdulahi aka ci gaba da wannan fafutuka aka kore wannan mutanen musamman lokacin da shugaban kasa buhari ya shigo an yi kokari an kore su daga dukkan ƙananan hukumar da suka mamaye kuma ana na ana har yanzu kai yakin da su domin kamar yaƙi ne sunkuru ka san ba wai kariya shi kai ba a kore ka ne ka dawo a kore ka ka dawo so har yanzu ana na ana yi da su amma dai yanzu ba a iya cewa ga ƙananan hukumomi biyu ko uku waɗanda aka cewa wai waɗannan 'yan ta'adda suna rike da su babu su a halin yanzu amma dai saboda yawan matsalolin da suke aukuwa ba ma wai a borno kadai ba har da sauran jihohin north east da kuma jihohi na arewa maso yammacin kasar nan da arewa ta tsakiya ta wannan kasar da dai sauran dukkan kamar da kace sassan kasar duk akwai wannan matsalolin to shi yasa ake samun sojoji da 'yan sanda da sauran hukumomin tsaro dai suna taimakawa gwargwadon yi da ayyukan su ya tanada domin a ga cewa an fuskanci waɗannan matsaloli. To a gaida Umar daga Najeriya kuma bari mu ƙetara jamhuriyar Nijar inda ganin yadda matsalar cin hanci da rashawa ke neman samun gindin zama aka yi wani taro na horar da 'yan jarida kan irin rawar da su iya takawa su ma tabar abari gare ki. Kungiyar da ke yaƙi da cin hanci da rashawa wato halsiya ta ba da horo ga 'yan jarida na jihohi daban-daban kan hanyoyin da za su bi don ban kaɗo dukkan irin badakalar da ke faruwa na cin hanci da rashawa ko rubda ciki da dukiyar ƙasa. ta'u Mutari mai ba da labari ne a kungiyar ta halsiya cewa ya damawa da 'yan jarida zai taimaka a cikin aikin nasu. Yau da gobe mun gane cewa ya kamata a sa 'yan jarida su ma su kama saboda eh, an kwanakai ko 'yan shekaru biyu zuwa uku mun fara aiki ce da su mun ga sakamako ana samun sakamako sosai shi yasa muka ce to ka tsaya ya mai a nihi jihohi wannan horo da zamu yi su mun yi shi maradi an samu canza yawu sosai eh, an samu eh, eh, ba da horo sosai tunda wanda muka kawo su ba da wannan horon lakantattu ne sun iya aikin su wannan horo da yan jaridar suka samu cewar madan jallo maryama idi jami'a a kungiyar ta halsiya su ma dai su ba da gudunmuwar su na yaki da rashawa ta hanyar zakulo gaskiya dan aka ce cin hanci da rashawa abu ne ba karamin abu bane ya zama na ɗaya da ruwan dare gama duniya yan jarida dai da suka samu wannan horo kowa ya ɗauki misali kamar ga jihar da magara akwai abin da yake ya tsaya mai dama a makogaro shi ne kowa ya ɗauki alkawalin shi ga abin da ya gani ya kamata a ce ya yi bincike bisa gare shi kuma ya hudo gaskiya tunda ba ka zo ka gari ka ce a'a wane ya yi kaza haka a'a ba shi ne mu muke nema ba a yi bincike na gaske a hudo gaskiya kowa ya san ga abin da aka jihar da magana shine muke nema su ma dai yan jaridar cewa suka yi sun gamsu da wannan horo eh ismailu amima marabiyu babban abin da muka yi da maraba da shi shine yadda aka gwada mu hanyoyi ko kuma in ce eh, dubaru na yadda za mu iya yin bincike idan mun samu wasu labaru game da wani cin hanci da rashawa ko wani batakala da aka yi a cikin kasa. Sunana Ibrahim Malam Cillo to lallai a cikin irin wannan tahiya yana da kyau a kara mutane sani bisa kan abin da ya shahi wannan magana ta karin eh, bincike sosai sosai kuma a yi bincike kan abin da ya shahi wani hali da aka shiga kuma a bayyana ma mutane sakamakon binciken wannan ta hanyar jarida ina ganin abu ne mai kyau saboda ba duk 'yan jaridan bane suka kware akan wannan fanni kuma fanni ne mai hadari fanni ne mai faɗi fanni ne mai ɗaukar lokaci eh, amma hakan in eh, shine aikinmu da yake jiran mu wanda kuma inda a ce 'yan jarida suna shugowa cikin irin wannan fage suna ganin abin da ake suna fallasawa da watakila waɗansu da dama za su shiga suna sunana musa malam sule 'yan jarida da muka samu wannan horon zan yi kira ya kamata a ce wannan horo mu tsaya mu ci amfanin shi na ganin cewa abin da aka koyar da mu ya amfani jama'a kuma kungiyoyi irin kamar su halisiya da sauran kungiyoyi musamman wanda suke tallafa kai da gwamnatin kanta idan ana so a cima gurin da aka sa a gaba a gudu tare a tsira a tare dole sai ta hutu ta kama kuma musamman da 'yan jaridu domin a yaƙi wani cin hanci fasu duk ƙasar da ka ga ba ta yaƙi cin hanci ba to babu yadda za a yi wannan ƙasar ta ci gaba. a cewar halsiya irin wannan horo zai taimaka ainun a cikin yaƙi da cin hanci da rashawa a wannan ƙasa tamar abari muryar amurka daga da magaran a jamhuriyar nijar. a gaida tamar kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc a kan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa kan mita 200.5. a ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba ya ku makerin ne daga nan Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. a yau ne za mu kawo karshen tattaunawa da malam nasir zaharaddin tsohon shugaban kungiyar 'yan jaridar najeriya ta ƙasa wanda kuma yake sharhi akan harkokin yau da kullo akan yawan hatsarin jiragen sama da ake samu a najeriya musamman a cikin wannan lokacin biyu bayan wanda ya faru makonni biyu da suka gabata wanda ya sanadiyar mutuwar babban hafsan sojin najeriya ibrahim attahiru da wasu jami'ai bakon namu ya taɓo batutuwa da dama da suke zama sanadin yawan hatsarin jiragen sama a najeriya ciki har da batun cin hanci da rashawa da kuma rashin bin ka'idar gyara jiragen a yau za mu ci gaba ne daga inda yake ba da shawara akan yadda mahukunta za su tinkari batun cin hanci da rashawa a najeriya wanda yake cewa da hakan ne za a samu daidaituwan al'amura a ƙasar. tilas a tashi a wani abu abubuwa irin waɗannan ga sunan yawa suna nuna mana cewa ba sai kuma tashi tsaye gwamnatin shugaba buhari sai ta tashi ta wata hoɓɓasa na tabbatar da cewa ba a rika binne wasu abubuwa ba kuma ana zargin akwai wasu mutane a fadar shugaban ƙasa 'yan baranda waɗanda su ne suke gudanar da irin waɗannan abubuwa wanda ya kamata shugaban kasa ya tashi sai ya fara tsawatarwa ya kuma sake ya fara duba irin abubuwan da suke faruwa a cikin gwamnatinsa. To wannan ana gani yana faruwa ma manyan sojoji fa karshe yana yiwuwa ya zo ya kare akan ainihin shugabannin ƙasa misali shine a shekarar 2015 da matamakin shugaban kasa ke yakin neman zaɓe shi ma ya samu irin wannan hatsari na jirgi amma aka yi awon arziki allah ya kubutar da shi babu wanda ya yi ciwo ko kuma babu wanda ya mutu a wannan hatsarin jirgin da mataimakin shugaban kasa ya samu to in ko irin wannan matsala zai shafi mataimakin shugaban kasa amma har yau a kasa magance matsalar cin hanci kuma wannan abin na ci gaba da faruwa shin akwai lokaci da za a wayi gari a iya magance batun cin hanci da rashawa a najeriya da za a samu sauki ba ma harkan jiragen saman sojoji ko jiragen sama ba a bangarori na rayuwa a najeriya ya tashi ya wato tabbatar da cewa ya kawo wannan yaki da cin hanci da ashara ya zama shi ne abin da ya sa a gaba fiye da goma mali in ban da harkar tsaro in aka yi haka kuma aka ga cewa ana hukunta mutane don da yawa za ka ga akwai kisa kisa ba wani lokacin ba tun da aka fara harkar yaki da cin hanci da rashawa lokacin ba ma santo akwai dubban mutane da aka kai su gaban efcc ana binciken su amma duk hanyar za ka ga wanda za ka kirka cewa an hukunta su ba su gasa da sa yanin dan sun ka ba to kaga idan ba a hukunci mai tsarin kuma kaga su kasar cana ma da an kaya da su yana cin da rashin an kisa to waɗannan mutane kuma a karamin ta'arrafi suke wa kasar nan ya kamata a fara da wani abu na tauna tsakuwa domin a ta ji tsoro. a najeriya da sauran kasashen nahiyar afirka da suna fama da hatsarin mota ya fi mai rayuka fiye da duk wasu cututtuka da wasu tashin hankali da akan samu a kasashen nahiyar afirka to a najeriya gashi kuma ana samun banda na mota hatsarin mota yanzu ana samun hatsarin jiragen sama menene shawaranka a matsayinka na mai sharihi akan harkokin yau da kullum game da batun yadda za a inganta batun sufurin jiragen sama a najeriya wato sai mu kwaikwayo mu koyi da abubuwan da suke faruwa a sauran kasashe na duniya mu ɗauka ita wannan ƙasa da muke ciki yanzu ta amurka ba ba ƙasa ce wadda kullum za ka ga dubban jiragen sama suna tashi amma sai a shekarar biyar goma baka je jirgi ɗaya ya karkace daga hanya ba ma ya yi rawar sauka to kaga wannan duk yana faruwa ne saboda yadda ake tabbatar da cewa an ka'idar ta da jirage to kaga mu a can a cikin har yanzu za ka ga ana cewa bari a yi maneji shi kuma jirgi ba a masa maneji kamar yadda ake wa mota wannan ba ma jiragen soja ba hatta jirage da ake hawa ana yin sufurin yau da gobe na fasinjoji su ma ai a 'yan shekarun baya musamman lokacin obasanjo an yi ta samun haɗuran jirage inda ɗaruruwan mutane suka rika rasuwa a sakamakon haɗuran da ake kuma idan an duba za a ga yawanci eh akwai kurakuran su matuƙa jiragen sama amma wani lokaci za a ga cewa kuskuren na cewa ba wani gyara ba ne a cikin jirgin. madalla ya karshen mu da Malam Nasir Zaraddin tsohon shugaban kungiyar 'yan jaridar Najeriya ta ƙasa kuma mai sharhi akan harkokin yau da kullum. Sai kuma mako na gaba za ku je mu ɗauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin shi bakon namu malam nasir zaharaddin da ɗaukacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka musamman hailo haili da ya daidaita mana sautin shirin baba ya ko makeri ne nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya. Yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta imel. da ra'ayin Ali Usman taka lafiya birnin Kebbi ma'ajin kungiyar muryar talaka ta ƙasa reshen jihar Kebbi da Sani mai lange-lange da Alhaji Dan Asabe mai fata ya wuri da ke cewa muryar amurka muna goyon bayan wannan kyakkyawan matakin da mai girma shugaban mu tarayyar najeriya jar muhammadu buhari ya dauka na dakatar da kamfanin sadarwar twitter daga gudanar da kowane irin aiki a fadin mu muna kira ga wannan gwamnati da ta miki tsaye tare da sa kafar wando daya da kowane irin munafukin kamfani ko wata munafukar ƙasa da ba ta yi wa ƙasarmu fatan alhairi sai kuma ra'ayin isa lawan girgir magajin garin girgir jihar yoban najeriya mai cewa salamu alaikum sashen hausa na muryar amurka gargadin da shugaba ya yi wa kungiyar ipop kan fafutukar da suke yi na neman kasar biyafara hakan ya yi daidai daga ƙarshe in kunne ya ji jiki ya tsira sai kuma ra'ayin muhammad ibrahim macina daga jihar yoban najeriya mai cewa assalamu alaikum sashen hausa na muryar amurka matakin da gwamnatin najeriya ta ɗauka na rufe kamfanin sadarwar twitter a fadin najeriya baki ɗaya yayi daidai masu iya magana dai sun ce tsuntsun da ya ja ruwa shi ruwa kan daka sai kuma ra'ayin malam usaini dan wata karasuwa daga jihar yoban najeriya mai cewa salamu alaikum sashen hausa na muryar amurka gaskiya matakin da gwamnatin najeriya ta dauka na dakatar da kamfanin twitter daga kasar ta sakamakon wasu kalamai da ake faɗa wa najeriya wannan abu ne mai kyau don haka masu amfani da kafar tasu sai su ɗan ƙara haƙuri kafin wani lokaci daga ƙarshe sai ra'ayin sani muhammad cindo unguwar karofin madaki a jihar bauchi tarayyar najeriya da ke cewa salamu alaikum sashen hausa na muryar amurka don Allah ku bani dama in miƙa ta'aziyyata ga 'yan uwa da iyalan waɗanda suka rasa rayukansu sanadiyar hatsarin jirgin ruwa da ya rutsa da su a jihar Sokoto. Allah ya kansu da rahama. Idan tamu ta zo kuma ya sa mu cika da imani amin su amin. Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai an fa a takaice. gwamnatin najeriya ta ce ta dakatar da kamfanin sada zumunta na twitter bayan da dandalin ya goge rubutun da shugaba muhammadu buhari ya yi kuma ya kira shi da cin zarafi ba a bayyana nan da nan lokacin da dakatarwa za ta fara aiki ba yayin da masu amfani za su iya shiga twitter da yammacin jiya juma'a kuma da yawa sun ce za su yi amfani da vpn ne kawai don kula da damar shiga dandalin wasu mahara ɗauke da makamai sun kashe fararen hula kusan ɗari a wani hari da suka kai cikin dare a wani ƙauye da ke arewacin burkina faso in ji gwamnati a yau asabar maharan sun kai hari na cikin dare a jiya juma'a inda suka kashe mazauna ƙauyen solhan a lardin yagha da ke iyaka da nijar sun kuma kone gidaje da kasuwa in ji gwamnati a cikin sanarwar gwamnati ta bayyana maharan a matsayin 'yan ta'adda amma babu wata ƙungiya da ta ɗauki alhakin harin Wata kungiyar kasashe masu arziki a duniya ta cin wata yarjejeniya a yau asabar don rafa wasu hanyoyin kauce biyan haraji da wasu manyan kamfanonin duniya ke amfani da ita. Kungiyar ta kasashe bakwai ta ce za ta goyi bayan mafi karancin harajin kamfanoni na duniya da akalla kashi goma sha biyar cikin ɗari tare da sanya matakai don tabbatar da an biya haraji a cikin kasashen da 'yan kasuwan ke ciki. kafofin watsa labarai na ƙasar china sun ba da rahoton cewa masana kimiyya suna ƙirƙirar wata allurar rigakafin covid-19 da ake iya shaka hukumar da ke kula da abinci da magunguna ta ƙasar china ta amince da allurar don fara da gwaje-gwajen asibiti tare da izinin amfanin allurar na gaggawa to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin idan allah ya kai mu a shirinmu na dare wato tara da rabi agogon najeriya da nijar wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin safilu Hashin Gumel da ya taya ni gabatar da shirin da Hailu Haile wanda ya haɗa shirin da kuma injiniyan mu na yanzu ni Ibrahim kalamasi Garba ke muku fatan alheri. wasala.